Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin sasanta rikicin 'yan awaren Ingilishin ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Littoral Fayango Francis. Amma ɗaya daga cikin 'yan kwamiti ɗin da yi Alhaji Ahmadu ya mini ƙarin haske kan wannan kwamitin da shugaban ƙasa Fulbiya ya kafa. Ƙasar Kamaru take tiskata musamman ta sashin 'yan Ingilishi ko ta sashin Baminda da Boya. To yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban ƙasa bayan lamshe zaɓe ya saka wata kwamiti na wato tsayar da wannan matsala kwamiti ne wato wanda ana nema wannan mutane 'yan ta'addan da suke jeji su fito su zo su miƙa wuya saboda a gyara al'amari kasan cewa da sun shiga jeji sun ɗauki makamai to a hakan kuma suna da matsaloli yanzu suna so su dawo birni suna jin tsoro wayan suna ganin idan suka shigo gari dole za su je gidan yari ko kuma shi yasa daiwa na cewa shi dai su mutu da bindigan su a hannu mai kasa da ya ga haka shi ce gumma a sa kwamiti wanda idan mutum ya tuba ya dawo da bindiga za a iya ɗaukan shi a gyara shi a yi mishi diko kuma sannan a tura shi cikin jama'a to kaga yanzu kwamitin in muna kenan alfahari da wannan kwamiti wanda aka sa a kwanan nan kuma wanda babban gwamna ne wanda ya aiki a birnin Duwala shi wannan Fahimgo Francis ya kasa kan wannan kwamiti shi zai tafiyar da wannan kwamiti kuma an sa kuɗaɗe masu yawa wanda duk wanda ya zo dai wannan kwamiti zai za ɗaukake shi kuma za gyara mishi tafiya kuma ba za yi wani ko a kama shi ba ko kuma a tsorata rayuwar shi ba. Alai dan Asabe ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a ƙungiyar 'yan awaran. Kwanan nan wannan shi shugaban ƙasa waye ya yi kiritin wani kwamiti wanda su ne za su je su sa mutane su wato su 'yan ta'adda su aje makamai to har yanzu dai ba san ta ya za a yayi wannan din ba domin an yi amfani da karfi wato da karfin soja da komai da komai wannan din bai yiwu ba to ba san yadda za a shugaban kasa zai zo na kawai yayi digiri cewa an kafa kwamiti wanda za su je su ne za su je su sa mutane su ajiye makamai wannan din yayi ba domin tun lokacin da ya yin wannan digirin din ana kan kashe mutane ne kawai to kuma abin da mutane ba suka zauna suka yi nazari cewa wato su manya-manyan kososhin gwamnati ba sa so shi abin nan ya kare da yasa domin ba kuɗin wasa gwamnati take fitarwa ba akan gani cewa wato an eh, an kwatar da wannan tazoma da ya tashi tun yau shekara biyu da yan kai a wannan kan haka ne abu ya barbare gaskiya kan domin eh, kula su eh, yan uwan ku yan jaridu ko ta ko ta za su ga muku abin da yake wuce gaskiya domin akwai ma wato wani abin nan da aka yi aka nuna cewa kuɗin da aka kashe kawai 2016 eh, da abin da ya soma har zuwa yanzu ya fi ƙarfin miliyar dubu kuma babu abin da ya sanja to ina wayannan kudaden suke tafiya wayannan su ne suke tafiya da wannan su ne aka ba su wannan kudin din don su eh, kwantar da wannan tarzoman din ba su suka saya su kai da kudin din domin ba abin da ya sanja gaskiya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru